ila da a ba ne ba da mu'amala mm to akwai mu'amala a wannan ne na alwasa'il da suka ce magana ne kuma za mu zo magana a kansu akwai abin da suke ce musu alwasa'il laha a hakamul maqasid ma la yakmul wajibu illa bihi fa wajibu shi almaqasid wato manufofi suna da hukunci na wasa'il akwai abin da za ka ga asalinsa ba wajibi ba ne amma za ka yi wani abu shi wancan abin ba zai yi wasu sai da wannan hanyar to yanzu hanyar da za ka yi muka kai zuwa ga wancan ita ma hanyar ta zama wajibi ka ɗauki misali hawa jirgi ko hawa mota asali wajibi ba wajibi ba ne yana babu ne nawa na mu'amala to amma za ka tashi ka tafi aikin hajji shi aikin hajjin da za ka ce mai shi wajibi ne to kuma ba zai yi ba ka tashi ka tafi aikin hajjin sai ka hau mai jirgi to tun da aikin hajjin ba zai ba sai ta hawa jirgin shi ma hawa jirgin ya zama ya zama wajibi ta fahimta to wayannan su kuma zamu zo babin kansu al maqasid laha ahkamul wasa'il ma la yatimmu al wajibu illa bihi fa huwa fa huwa wajib wannan babin sa da ka gane to sai me to sai wurudul wa'id na goma wato suwan tsacewa alal fi'li akan aiki misali hu qawluhu ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan fa jazaohu jahannama sakamakon sa jahannama khalidan fiha sai ya dawwama a cikin ta wa gadiba Allah alaihi Allah yayi fushi da shi wa la'anahu kuma ya tsine masa wa a'adda lahu kuma yayi tattali ga shi wannan wanda ya kashe mumini azaban azima azaba mai girma to yanzu a kalli ayar mun ce kacewa shine Allah ya ce in kai abu kaza su ya maka kaza kun ga Allah ya ce wa ya qatil mu'minan ko to kacewa shine fa jazaohu jahannama. Allah sai ya sa shi jahannama sannan in ya shiga ma jahannaman sai ya dawwama a ciki ko sannan Allah ya yi fushi da shi sannan ya tsine masa kuma ya masa tanadin azaba mai girma to wannan ayar da da lokaci da mun dan tattauna kafin a wuce wannan ayar nan wa man yaqtul mu'minin suna daga cikin ayoyi guda biyu a Qur'ani duk wanda ka jarrabe shi da fassararsu su ga bai fassara daidai ba to in ba sa'a ba wallahi ya dauki manhajin khawarij da ayoyin wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun da kuma wannan ayar yanzu wa man yaqtul wanda ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannama sakamakon sa ne jahannama kuma sai ya dawwama a cikin ta waye yake dawwama a wuta a aqidar ahlus sunna eh kafir wanda ya kashe mumini da gangan kafiri to sannan me yake dawwamar da mutum a wuta kafir sannan Allah ya tsine masa ya masa tattalin azaba mai girma to in kuwa haka ne to me ma'anan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mu'mini da gangan fa jaza'uhu jahannama na farko malam ya to idan bai to saboda sanda ya faɗa ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akara wala yaqtuluna an-nafs allati ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه سيئة illa من تاب kenan da ka cire banda wannan to man ya kasul mu'minan muta'ammidan wa mata wa lam yatu fa huta jahannam ya mutu bai tuwa ba to sakamakon sa ne jahannama to sannan khalidan fiha zai dawwama a cikin ta me zai sa ya dawwama a cikin ta eh to ka kaddara ya mutu yayi kisan kai amma bai tuba ba zai shiga wuce da wama a ciki wai ga suri ta ta wannan hujja da ka kawo kanta ka kama yi an fahimta yi da haka wa man ya qatil mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha wanda ya kashe mumini da gangan sannan yana kudirta halaccin kashe muminin to fa jaza'uhu jahannama khalidin fiha yanzu zai dawwama a jahannama ne saboda halatta kisan ba saboda aikin ba dan Allah ya haramta abu shi kuma yayi ne ya halatta eh eh in bai tuba ba nan? baka ji hadisi annabi yace ba Allah zai ma musu mutane dariya guda biyu daya ya mutu akan musulunci an tafi fagen daga da shi da wani kafiri sun buga kafirin ya kashe shi ya yi shahada ya koma zuwa ga Allah ya bar kafirin akan kafirci shi bayan ya koma zuwa ga Allah shi kuma kafirin ya shigo musulunci sai ya shiga aljanna sai su haɗu da shi a can sai ce kai ya ragan ka anan sai kai ma ya ragan ka anan sai shi ya ci kwalata annabi ya ce sai Allah subhanahu wata'ala sai ya musu dariya a Khalid bin Walid a yakin Uhud mutum ne ya kashe daga baya kuma gashi ya zo shiga musulunci eh? to irin waɗannan ayoyin sai an lura da haka wanda ya kashe mumini da gangan kuma ya kudirta halar ne a kashe muminin sannan ya mutu bai tuba ba to fa jaza'uhu jahannama khalidan fiha sakamakon sa jahannama su ya shiga jahannama kuma su ya dawwama a cikin ta kuma Allah ya tsine masa Allah ya yi fushi da shi kuma ya masa tattalin azaba mai girma shi yasa wannan ayat da yake wallazina la yad'una ma Allah ilahan akar akalla da kyau wanda ba sa haɗa wani Allah tare da Allah a wajen bauta ɗaya kenan ku? ki ɗaya kenan ko nabi wala yaqtuluna an nan allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai sai ran da Allah madaukakin sarki ya ce a kashe ta bi kenan ku? na uku wala yaznun ba sa yin ba sa yin zina sai yake wa man ya fa'al zalika wanda ya aikata zalika duka guda uku ko ko ɗaya daga cikinsu ga shirka da Allah wallazina la yad'una ma Allah ilahan Na biyu wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa min na uku min wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wancan wanne daga cikinsu. shirka da Allah ko kisan kai ko zina eh to a ƙa'ida na asma'ul ishara idan aka yi muna da za ko ko muna da huna muna da za muna da haza muna da zalika muna da hunaka da hunalika da akwai da tilka to za na kusa kenan zalika kuma wa na nesa za ka wanda lilmutawassit irfa'i wanda yake tsakiya ya wuce haza bai kai mai zalika ba to Allah sai ya ce wa man yafa'al zalika wanda ya aikata wannan wancan wanne kenan na farkon shine shirka da Allah yalka a sama ya hada da azaba ta wulakanci in ya mutu bai tuba ba yudha'af lahu al'azab yawm al sannan wa fihi ne muhana illa man taba sai wanda ya tuba in mutum ya tuba ayar da ka kawo dazu cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ma duk wanda ya mutu yana shirka da shi shine wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa fihi amma wa yaghfiru ma duna zalika Kare kenan qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqqi duna zalika ne wala yaznun duna zalika ne to wanda ya aikata wannan idan ya tafi lahira yana karkashin mashi'a ta Allah shine waya gafiru ma duna zalika liman yasha idan Allah ya ga dama ya maka al'adlu ko ka hadu da al'ihsanu al'adlu shine ya ce karka ka je kai ta take bala aka aka fita ko shekara miliyan dubu kai a ciki <laughs> a ba shi ba shi ba sai sa ai ya tabbata cewa wuta Allah madaukakin sarki bai yi ta dan mai imani zo na cikin ta da kaga Allah ya maganin wuta Qur'ani zai ce uiddat lil kafirin dan wa aka tattalin ta dan kafirai saboda kan kaga mutum mai imani ko kwaya zarra ne ya ji ya zauna cikin karen gaji ya tafi kaman ne akwai wanda ɗan ɗaurin rai da rai ne wani zai je shekara ashirin wani talatin wani hamsin ko kuwa wani shekara ɗari da musamman wani shekara tamanin a ɗaure ta wani za ka sati dai zai fita a kurkukun wani wata ɗaya wani ran da ya shiga a ranar zai fita wani kwana uku ya danganci irin laifin da kai ka tafi firizin eh. eh. to kaji to sannan alkulu a lura ba dole ba ne idan kaga an yi amfani kalmar kulu ya dauki wai zam dindindin a idan an ce alkulu asali abin yake daɗewa a guri ko da ko abin da gaba za a neme shi bashi to akan ce alkulu ana gane shi yasa akwai waɗanda dama a wuta idan sun shiga Allah ya ce khalidi ne fiha a ba. za su zauna a cikin wutan zamun nan zamun na haka asalin alkulu daga murhu ne kaga murhu musamman irin wanda ake amfani da shi da da duwatsu a gida wani idan ya taso zai samu ba ma shi ba ma mamashi ma da aka auro ta ta samu ta samu murhun a gidan to tunda yana dadewa a gurin sai ba wuce sai balarabe ce masa alqulu abin da yake dadewa a gurin to ba muna sama cikin mutane ba akwai masu suna alkhalif ba khalidu ba daga khalada bane aka samu Alkhalidu khalidu ismu to dan an samu mutum suna Alkhalidu, ana nufin wanda zai dawwama a duniya ko zai barta ba eh to saboda haka sai an lura da wannan fasaran gaskiya to alƙa'ida, qaida wa hadhihi siyaq wa sigogin da wa'annan lafazin kulle hawzi a duka an sanya ta ne littaharim asalin saboda haramci asali فيجب يا وجب حملها أدوكيتا على أصلها أكن أصلنتا إلا إذا وجد سيئلا أنسى مو قرينة على قرزن تصرفها ذات كركتة أمرن أن أصلها دقى أصل سيئل الكراهة زوى كرهنتي أو غيرها فول مكروه أنا قاني تولى ينا دقى سكي تولى من قارس سورا من تبير مقارسنا أقسام الحرام ربا ربا حرام ينقسم الحرام إلى قسمين وهما الأول حرام لذاته haram ga zatin sau huwa wa huwa haka hakama shari'u ne. Shi shine wanda Allah mai shari'a ya hukuncin haramcinsa sa ibtida'an tun a farko min awwal al-amri farkon al'amari wa zalika liwujud mafsadatan fi zati al-fi'l nafsi saboda samun banna 100 bisa 100 akan aikin shi kanshi misali shurbul khamr shanja لما Umar, an ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ya fi كل muskirin خمر duk wani abu da zai sa maye sunan giya da haka yanzu shelishu giya ne wuyi giya ne ko me me siro me totalif su fakalin dukka duk wani abu da zai sa maye to giya ne O kullum kamrin haramun duk kuma abin da ke sa maye to giya ne dama ai ana kiran giya alkamur ne a larabci da annaha ta tahamarul akala saboda tana zuwa ta rufe hankalin mutum ta jirkita shi ta ya matsa shi sai sa ake ce mata alkamur giya innamal kamur an gane hukumu hukuncinsa annahu ghairu mashru'in aslan ba a shar'anta shi ba asali ma fi saboda abin da ke cikin sa min musadatin fi zati banna ne akan kin kanshi shi yasa saboda giya asalin ta banna ne Allah bai shar'anta ba maki a shagiya ko ya shar'anta bai shar'anta ba asani haramun da gairi haramun ga waninsa an gani shi a kankin kanshi ba haramun ba ne amma wani dalili ne yasa shi kuma abin ya zama haramu ana gani ha ya huwa alladhi yakunu mashru'an fil asli shine asali abin Allah ya shar'anta ya ce ayi amma lakin lakinnahu sirri shi wannan aikin na bihi aridu ya haɗu da wani abu wanda ya bujiro yaftali ta harimahu da yake hukunta wannan abin haramun ne misaluhu albay'u ba'da nida'i thani min yawm al-jum'a ciniki bayan kiran sallah na biyu ranar juma'a لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع من karanta wannan آية دازو to hukumu hukuncin ciniki annahu mashru'un bi asli zati ai asali a shari'ar musulunci Allah ya halatta siye da siyarwa ko ya shar'anta haka saboda ya ce wa ahallallahu albay'ahu Allah ya halatta siye da siyarwa haramar riba walakinahu ya haru sai dai siye da siyarwa yakan haramta hina ya kunu sababan li'ida'ati salatil juma'a yayin da ya zamanto sababi ne na sozar ta sallar juma'a to yanzu ga wata tambaya yanzu wannan da ya faɗa kun ga wancan asali a shari'ar musulunci Allah ya shar'anta ya ce aiko to ya zama haramun ne saboda wani abu ari da ya bujiro shi yasa ya zama haramun siye da siyarwa in da ba wannan aris ɗin da ya yi da ya halatta to yanzu irin masallatan nan da ake da su nan ana sallah karfe ɗaya da rabi dan karfe ɗaya nan karfe biyu kuma duk masallatan sunna ne mutum biyu na shago ɗaya <laughs> wannan sai ya tafi ta karfe ɗaya ya je ya dawo sai wannan ya tsara shagon wannan kuma sai ya tafi ta karfe na ta karfe biyu shi kuma ya tsare shagon inda gashi Allah ya ce idan nudiya lissalati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul min wa bay ya hukuncin yin haka ya halatta ko bi halatta saboda hmm. shi wancan da aka yi nudiya na karfe ɗaya ce wannan da aka yi nudiya na karfe biya ce eh Eh. me yasa aka ce wazarul bai ai ta'alil din shine saboda kada sallar ta tozarta ta to shi wannan bai tozarta sallar ba wannan ma bai mai ba bai tozarta sallar ba ai asali musulunci bai bakin ciki ka safuri ba <laughs> ko yana bakin ciki abinda bai so shine a tozarta sallar shi yasa yace wazarul bai a bar siye da siyarwa to shi wannan izanudiya an yi nudiya ya tafi karfe ɗaya wannan izanudiya an yi nudiya ya tafi karfe na karfe ya hukuncin yin haka kafin idan Allah madaukakin sarki ya ce kada a yi abu ko ya ce a yi abu wani lokaci da tsawur na zamani akan gano dalilin da ya sa Allah ya ce a yi abu ko kar a yi idan an gano turi ba kafa ce in ba a gano ba dai abinda malamai suka yi ittifaki babu yadda za a yi Allah ya ce a yi abinda da babu maslaha a ciki ko ya ce a bar abu abin da yake babu ne babu maslaha a ciki to ta'alil din dalilin da yasa yake wazarul bai idan an kira na biyu saboda idan an ci gaba da siye da siyarwar sallar za ta tozarta shi yasa yake wazarul bai shi yasa ai bai rufe ayar ba har sai da yake wa izara ra'aw tijaratan aw lahwa ninfaddu ilaiha wata da kuka ƙa'ima sai sama ko hudu ba in ka fara da sun ji an kaɗa wata harka ta kasuwanci kowa sai watsi sai a baka a cikin masallaci kana hudu ba kai kaɗe ko ulma inda lahi wata da kuka ƙa'ima ulma inda lahi khairun min lahawi wa min tijara wallahu khairur razi to ya hukuncin yin haka eh saboda

irin maka yanzu da an ce maka an kira duk sallar duniya a zahar la'asar magariba isha'i da an ana ce maka an kira sallar za ga mutane kowa kawai na rufe shago saboda akwai rijalin amin ne suke dan zazzaga alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar in suka zo suka ga maka rufe shagon ka ka tafi sallah ba to ka shiga bala'i kaga nan yanzu in ka in ma kace ka bar addinin nan wata doka aka tana da an ka bar addinin hukunta ka babu hmm? eh, a babin lalura eh. Eh, a babin lalura <laughs> Hmm. Hmm. <laughs> an gano za a karanta bai tasdiqa yanzu ne haliyar da ciki hmm. farkon lokaci farkon lokaci ke da ku ta hari domin da suke wato wato ni magana abin da kake nufin yanzu fa ana maganan ne fa eh. su ba sun je sallar amma fa ba su je na kasuwancin ba ba a'a lokacin da ake magana nida usani ne lokacin da liman idan an yi kira zai fara kutuba shi ne nuji lis lissalati min yi juma'a ba kiran sallah na farko ba wanda kaga mafi yawanci tsakanin kiran sallah na farko da yin kutuba da yin sallah zaka gaba shi da yawa bin nisba zuwa ga lokacin da ake kiran sallah nawa na farko da haka masallaci idan ana sallah karfe ɗaya ne kiran sallah na farko ka iya ganin a kira ma karfe goma sha ɗaya da rabi ba haka bane amma idan karfe ɗaya ake sallah ko ɗaya da wani abu wataƙila za ka ga sai karfe sha biyu da rabi sannan za a kira sallah na biyu to daga lokacin da aka kira sallah na biyu fa to siye da siyarwa ya haramta sai idan an gama wa an gama sallah shi yasa zamu karanta nan gaba da ciniki zai auku a wannan lokacin to za a bata shi haka ne to eh, eh, ita juma'a eh, a'a ban gane ba lokacin da ta shiga muna da kowa ne to da kowace sallah tana da laluri ta tana da a to a ita juma'a idan kana maganar laluri ne in mutum bai samu juma'a ba sai dai sallah azhar yasa a fahimtar da yawa daga cikin malamai da za ka je masallaci maganar idza a cikin musallata fa alaikum bi sakina wa ma adraktum fasallu ga yanzu idan ka je idan sallar azhar ce ka samu liman a zama na ƙarshe ka zauna aka yi zaman da kai idan ka tashi in sallar azhar ce me ka ci ku raka'a hudu me kake yi azhar amma ban da jima'a idan ka je ka samu liman a zama na ƙarshe in dai baka samu mai ba ruku'u tare da liman yanzu in ka tashi sai dai kai sallar azhar ba dai ko sallar juma'a ba <laughs> eh? shiwa ban gane ba shi a wannan ma lokacin ta ne idan ana tsananin zafi baka ji annabi cewa ma a jinkirta sallah ba fa fa abdu fa fa amin eh to a dai je a bincika ni ma na tambaye mallan samu na kace me sani ba ni ma <laughs> ni ma ban sani ba to haka a je a bincika lokaci bai ba mu ba mu karasa ba idan mun samu lokaci wannan littafin na mallan kabiru gashi da yayi جامع المتون جامع المنظومات العلميه في تحصيل الفنون الاساسيه جسن لما كسامو لوكشي وإنن أبن دديش أنا أتفي تيايش كما أواكي أنا بيتك أربعين ددين da haka zai ɗalibai sauƙi su haddace abin da ya zuba a nan na nasar nan a cikin waƙe a nan da haka insha Allah idan mun zo darasi na gaba idan mun karanto karashin sai ko mu zo mu karanta baitakan a gurguje bayan mun yi wannan eh bayan mun fatima duk wanda yake nan gurin aka fara farkon da shi ko ya je ya ji farkon na tabbatar idan mun zo karatun baitakan a gurguje din mun yi za a iya fahimtar baitakan ba sai mun ji ana ta wani dogon shari da wani dogon bayani ba ina fata an fahimta to Allah ta'ala ya sa mu dace za mu tsaya a nan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu